sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin kasuwa a kai miki dole tare da Bashir Ibrahim Idris. ‘Yan kasuwa da dama a nahiyar Afirka sun mai da lokacin azumin watan Ramadana a matsayin lokacin samun ƙazamar riba saboda bukatun masu azumi. yayin da kaɗan daga cikinsu kan yi rangwame wajen rage farashi domin samun lada a cikin wannan shirin wakilanmu sun duba mana halin da ake ciki dangane da hauhawan farashi a najeriya da nijar da kuma chadi da farko ga abubakar isa dago daga birnin kano najeriya Yanayin da yana ci gaba da ta'azzara lura da halin matsin rayuwar da ake ciki, kuma kamar wasa lamarin na ƙara ɗuli. ganin yadda jama'a ke ci gaba da kokawa da irin halin matsin rayuwar da ake ciki. ko da dai mahukunta na faɗin suna iya iyawarsu don ceto ƙasar daga yanayin hauhawar farashin amma dai watakila saɓani ake da bakin zaren a irin wannan yanayi na tsananin buƙatar kayayyakin masarufi don amfanin na yau da kullum bayanai dai sun tabbatar da cewa an samu rangwami a galibin kayayyakin buƙatar sai dai matsala ɗaya ita ce bakin talaucin da yawa jama'a ka tutu. dahiru Abdullahi wani dilan kayan abinci ne a jihar Kano. To da muna samu idan azumi zo za ga wani ya zo ya ce yana son da Allah ƙanana buhu hamsin, buhu ashirin, talatin. Amma dai mu dai a bana da kaina har da abokaina muka tattauna na ce ni dai ban gama mai sayan kwaya biyar a bana ba ya zo ya saya dan ya raba. To saboda gaskiya game da kasuwanci koma baya aka ci na rashin ciniki. To baya ga kayan abincin haka ma abin yake a bangaren kayan amfanin yau da kullum. Malam Naziru wani mai kanti ne a unguwar Ɗorayi. Kafin azumi ya shigo dai farashi na nan yadda yake, to amma shigowa azumin ba a samu ƙarin hawa farashi ba, in ban da wasu 'yan ɓangare kaɗan kamar su taliya ko su shinkafa da makamantansu. Amma ɓangaren mu na provision kamar su madara su kayan shayi dai su magi ba a samu ƙarin hawa-hawa farashi ba. Sai dai kuma a ɓangaren kayan marmari abin ba kamar lokutan baya ba, ganin yadda farashin su ya miƙa. kar ma kuma kwai da dankalin turawa su ji labari don kuwa a halin da ake ci a kwarai birnin kano kwan ya karanci inda farashin sa ke kamawa daga naira dubu zuwa dubu da ɗari biyu yayin da dankalin turawa ake sai da kwando guda kan naira dubu ashirin da shida kuma wannan ma dai ga masu halin sayan kenan tunda akwai dubban mutanen da wasu lokutan ma haka ake kwana babu na kalacin kamar yadda tanimu wazirin aska ke cewa kwarai ku ba zai lissafo ba ai ka san sabga ta rayuwa za a iya fita a samu wata ran kuma a fita ma ba a samu komai ba haka za a dawo kuma a hakura dole mi tsada abin da kake sayan sa goma yanzu talatin ne ko ashirin abinda kake sayan sa ɗari yanzu ya tafi ɗari uku mun zaɓa abinda muke so ɗin kuma Allah ya bamu amma kuma mu muke son sa ba shi yake samu ba ya addu'a ita ce mafita kawai to a halin yanzu ina tare da wani magidanci mai ya'ya shida da mata biyu zali isa sharadanai wannan matsi dai sai dai mu ce kawai inna lillahi wa inna raji'una to misali ya'ya shidan nan da mata biyu da kake da su ya ake yi wajen ɗawainiyar ci da su wallahi wannan da abun da ka faɗa shine da abun da ya sawa shi ake haƙuri da shi inda abun da ake samu yanzu misali kamar kana samun abincin da zaka ci yau a ci gobe a gidanka to yanzu misali sai mu kwana biyar kwana hudu ma muna dan cancana saboda yanayin rayuwa irin wannan hali da jama'a ke ciki dai na alakanta irin koma bayan da ake samu ta fuskar inganta rayuwar talaka da gwamnatoci ke kuma jinyi a matakai daban-daban a Najeriya. Ko da dai sautari mahukuntan na hanzarin suna iya iyawarsu don kawar da wannan raɗaɗi. To amma abin tambayar shi ne ta ina tufkar ke warwarewa. Abakar Isa ɗin dago daga Kano, RFI Hausa. To Allah ya kyauta, yanzu kuma za mu je jamhuriyar Nijar. da wannan rahoto da salisu isa ya mana daga maradi firaminista birgira fini ne a cikin jawabinsa na ganin wata ya fara da jan hankulan 'yan kasuwa sakamakon tashin gauran zaben da farashin kayayyaki ya yi kwanaki biyu kafin so azumin. ce mois est aussi l'occasion pour certains commerçants pour renchérir les coûts des produits de grande consommation. ya ce ina kira ga 'yan kasuwa da ke tsawala kuɗi da su yi amfani da wannan wata don neman lada wajen sauƙaƙawa talakawa farashin kayayyaki domin su ibadar su cikin natsuwa. To sai dai san wannan jawabi bai shiga kunnuwan 'yan kasuwar ba. Malama Ladidi wata 'yan kasuwa a kasuwar mata ta Maradi. Zogala, shikaba ashirin muka sai da yare toho muna sai da ashirin la hamsin. Kwan gabaki muna sai da har la sittin. tsamiya ta ɗari da ishirin. Makon da ya wuce waɗannan kayayyaki farashin su bai kai haka ba. ya ko haka nan na sabilin kasan duk abin da ya so ga azumi kowane iri na sai ya ƙara kuɗi. Me yasa ake ƙara kuɗi? Saboda lokacin su abana abin da ma batun bai taɓa ci ba ga azumin sai ya ci shi saboda abin marmari. Wannan tsadar kaya ta shahi kayan marmari waɗanda mai azumi ke so sosai irin su dankalin turawa da tumatir. ibrahim na kasuwar malamin daga na cikin masu kawo su daga jos a nigeria da kuma jihar agadas to yanzu dai akasari dan nigeria ne muke in wanga lokaci kawo wuya ne ke na ajiya ne to sai mutane ke cewa kawar an ga wata azumi ne ana sa mai tsada yanzu muna da dala ɗari ɗari da goma kayan azumi tamanin goma a tara sai dai wannan malamar da na ci karo da ita tana sayya ta ce farashi yanzu ya kai lahaula Rashi ya karu. Yanzu dai misalin fon tar muna sayan shi 80 70 yanzu ɗari da 20 kilo guda. Kenan ko haraka ai sai dai a ce Allah ka sauki. Azumi maimakon a ce an sassauta ma rayuwa ko da albarkacin watan gami a falala to sai a ce an kasa adar rayuwa an sanya. Kenan bai kamata. Kawai tumati kau shi ke kuɗi. yanzu in ka ce a baka na 20 sai ka ji wani wuri ma an ce babu a bangaren kayan abinci irin su shinkafa hatsi masara dawa mai taliya makaroni da madara ba su ƙara kuɗi ba sai suka na kwali kamar yadda alai sabu musa kalla ya shaida min ba a samu dai wani canji ba wanda za a cewa wanga azumin ya kawo haka ko ya kawo haka wajen dai sukarin kwali ne shi nan ɗaya ne aka samu cikas tsakanin 'yan kasuwa da gwamnati wanda gwamnati ta ce o oh, shi sukarin nan tun yadda ake auna shi bara ba za ta sassabtawa ba a je a auna shi bana haka. bara an auna sukarin kwali ditton guda jika ɗari biyu bana ana iya auna shi jika ɗari da talatin sai ta kira ta ce a yadda aka auna shi bara ɗari biyu bana wani ma haka nan za a auna da guda kowa da yana saida shi shika 20 20 mu muna ba da tsari 19 da rabi malamai dai sun kira ga 'yan kasuwa ta bakin malam gali shek ibrahim jiratawa annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa man yassara ala musirin wanda ya sauƙaƙa ga wanda ke cikin tsanani yassara Allahu lahu shi ma Allah zai sauƙaƙa gare shi kana son Allah ya sauƙaƙa maka to kai ma ka sauƙaƙa ga mutane wata majiya mai kwari na cewa nan da kwanaki goma masu zuwa shinkafa za ta ƙara kuɗi sakamakon ƙarin da gwamnati ta yi na kuɗin awo abin da zai ƙara yiwa al'umma cikin wata wahalar salisu isa maraɗi rafi hausa to bayan salisu isa sai kuma tijjani mustapha madi daga ƙasar chadi Wannan karon dai ba kamar yadda aka saba ba ne a kowanne watan azumi a inda farashin kayan masarufi na karuwa musamman a kasuwannin birnin Injan Mena bana abin ya sha bamban. Malam Ibrahim Muhammad mai shagon sayar da kayayyakin masarufi a babbar kasuwar Injan Mena ya yi mana bayani kan farashi da irin saukin da aka samu a bana. Mun gode Allah shakaran da ya wuce da yanzu daban suke. Shakaran da ya wuce wannan komai ya yi sada. Abun wani sauran abu sun yi sada amma sauran ba su yi sada ba. Abun da aka yi sadan suga su ga kuma na sudan ne amma su shinkafa su fulawa su mai an samu arha da shakaran da ya wuce akwai bambam sosai nawa kuke sai da buhun siga suga na sudan da mai kyau shi muna sayarwa dubu bakwai da dari biyu shekaran da ya wuce nawa kuka sayar shekaran da ya wuce mun sayar dubu takwas ma mun sayar bakwai da dari biyar ma mun sayar a zagayowa ta da na yi cikin kasuwar na iske 'yan kasuwa da masu ciniki na gudanar da harkar saya da sayarwa duk da cewa mutane na kukan rashin kuɗi. Alhaji Ibrahim Muhammad mai kasa kubewa ya ce. ana sai da buhun kubiyan nan dubu biyu ana sai da hawa da sauka ne ana saiwa dubu biyu da maitan ana sayarwa dubu da ɗari takwas ana saidawa dubu da ɗari biyar dala dubu da maitan ma ana saidawa haka yake abin yake tafiya nawa kuke sai da kashin kubewa muna sai da kashin nan a da muna sai da hi a san da taina arha ana sai da hi gida dala goma goma gida biyu sha biyar yanzu ya zama na dala ishirin ana sai da dala ishirin kashi uku dala hamsin ita ko hajiya amina garba mai sai da gyada ga abin da take cewa farashin kayan nan na wani ma sayan shi nake kwano kwano nake siya na zo na daure in na daure ina dan samun ɗari a cikin kwano a wannan kuma rabi ma ina samun hamsin haka nake awa bana din na yanzu dai sun dan rage shi kaɗan da ina tsada ga fi haka ma kusan duk ra'ayoyin masaya da na tattara na nuni da cewa bana an samu rangwami a farashin kayayyakin abinci kaya dai na masarufi kan bana alhamdulillah dai mu gode Allah masha Allah komai yana kankama daidai gwargwado a shekarun baya da suka wuce ce kayan kam gaskiya suna dan tsada amma bana kam alhamdulillah an samu kayan masarufi da dan sauki wannan shekara game da kayan masarufin da ka faɗa wannan shekara yana da dan rangwame akan shekarar da ta shige misali buhu buhu siga mai kilo hamsin shekarar da ta shige in baka da dubu tara ba za ka samu amma wannan shekarar akan dubu shida muka sai shi da ƙari ana danganta tsadar farashin kayayyakin masarufi ne da matsalar tattalin arzikin ƙasa daga injin mena tijani mustapha mahadi rfi hausa To sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri, a madadin wakilanmu da suka yi hidimar haɗa shirin da sashen Hausa na Radio France International, sai kuma mu Ibrahim Tukur Kefi, Bashir Ibrahim Idris ke cewa huta lafiya.